Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu dubi wani zaman dirshan ne da masu bukata ta musamman suka yi a jamhuriyar Nijar. Sun yi wannan zama ne ranar biyu ga watan nan na takwas wato watan Agusta da muke ciki wanda kuma sun koka ne game da yadda ake musu naƙasu. ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka hada da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma alhamis biyu ga watan agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kuɗaɗen kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu dan firun munkela shine sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar. Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan hamsin wanda ake cema Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées saboda waɗan ƙara kyautata rayuwa nakasassu a Nijar ne. Akwai kwamiti national wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman nakasashe da mutum da kanshi ko ko ta ƙungiya biyu yana yin takarda wanda ake cema TDR ya ga yi bukatar shi sai kwamitin nan ya gani a yi taro a yi da takardun nan tashi tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana sai a yi na amdon na takardun a tura minista sai ta yi amma ta hiyar sai ta a bakin signatar din minista to abinda ba mu gane a minista da ke babban ma'aikaciyar ta ministar ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa wutawa. A jajibirin wannan gangami shugabannin kungiyoyin nakasassu sun gana da ministar ci gaban al'umma akan wannan magana sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito shakwa in aka so a hidda kuɗi ba a samu hiddo su ba sai mu ce musu za mu ta wurin minista amma muka sai mu ci ta doki alƙawli ministar ya doki alƙawli ya doki alƙawli shin kuna ganin al'ummar nan ta ba su gibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne sai mu ce to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayi dan su san da mu ba wani gobe wanda muke a tsakani ga Allah muke ga aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan sai su hutu su ba da bayani menene ke sa kuɗin nan ba su hutarwa daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wani ne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin nakasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye to amma malam musa yakuba ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin nakasassu na cewa nan zuwa kwana asirin inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne in ba fi da kuddin ba na takaddun insha Allahu zuwa gaba wanda za mu tara zai yi wannan so goma alkalman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a nishar ya lallanka daga 80,000 zuwa 1715 kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin ɗari na yawan jama'ar wannan ƙasa galibinsu matasan da ba su yi karatu ba yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari lamarin da ke ƙara tilastawa su rungumar sana'ar bara sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To muna godiya Sule mummuni barma kenan. Me za ka iya ƙara mana haske a kai? Mece ce babban matsalar? Yawa Usman to kamar yadda dai aka yi zaman darshan wato kusan har aka ƙare ba a samu wata takamaimiyar matsaya da za a iya cewa an cimma ba musamman dai dangane da buƙatar da suka gabatar a nan abin tuni shine cewa akwai wasu kuɗaɗe miliyan hamsin da gwamnati ke warewa su na ƙasasu domin ayyukan da ya kamata su yi da sunan ƙungiyoyinsu na na naƙasassu wanda suka shafi harkokinsu na yau da kullum domin bunƙasa watakila sana'o'insu da kuma wasu shagulgula da suka shafi nakasassu to su nakasassun sun kwatanta cewar sun lura ana jan kafa sun bayyana cewa ministar da ke kula da harkokin al'umma wacce ita ce ke kula da e, matsalolin nakasassu ta yi umarni ta umarci wato ta sa hannu akan takarda cewa a baiwa su nakasassun nan kudaden da suke bukata sai dai suna ganin kamar kusan rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ma'ana a nan akwai alamun kamar akwai wasu ma'aikatan da ba su yarda da su ba ko kuma suke zarginsu da jan kafa ko saku-saku da bukatunsu saboda ne suka yi wannan zaman dirshan domin su a tunaninsu wannan hanya ce ta gwada wa duniya cewa kuma su magabata cewa ai ga halin da ake ciki kuma ga wasu kudaden su da ya kamata a basu amma ana kokarin yin ko kuma ana son a yi musu jan ana jan kafa wajen kokarin basu waɗannan kudade saboda haka suka yi zaman dirshan yanzu dai a ƙarshe abin da zan iya cewa sun sanar da mu cewa sun ɗibarwa hukumomi wa'adi wato daga ranar da suka yi wannan zaman dirshan cewa da makon jiya eh, za su jira har zuwa ranar 20 ga watan nan na agusta domin jin eh, abin da su hukumomi za su ce wato sun ba su wa'adi kenan su yi kokari eh, su ba su waɗannan kuɗaɗe nasu kuma abin tuni a nan kuɗaɗe ne wanda ke kunshe cikin bajet na ƙasa eh, idan kuma ka lura sauran kiris shekara ta tafi idan ana jan kafa su a tunaninsu kuɗaɗen nan ba za su wuto ba watakila shekara za ta zo ta ƙare kuɗaɗen nan ba yi amfani da su ba sai dai a sake da su cikin bitalmalin ƙasa kamar yadda suka ce a bara ma an yi haka wajen miliyan arba'in nasu da aka ki fidowa a basu su biya bukatu sai da aka sake mayar da waɗannan kuɗaɗe saboda haka suka ɗibar wasu hukumomi a zuwa 20 ga watan nan na agusta to bisa yadda kuke kallon al'amura suna kai komo a matsayinka na ɗan jarida shin kai kanka zaka iya gaya mana wani kila sa ido ko kuma wani abu da ku kanku masu harkar watsa labarai kuke lura da shi wanda za ku iya cewa lallai mutane masu bukata ta musamman a Nijar suna da matsalar da ya kamata a duba? Kwarai Ashi Usman akwai matsaloli da dama da nakasassu suke fuskanta. Al misali idan ka tuna a shekarar 2016 hukumomin kasar nan sun yi gudanar da ayyukan rusau Ah, wanda kuma wannan al'amari ya rutsa da shaguna na nakasassu inda da dama daga cikinsu ke gudanar da ayyukan hannu wanda kuma wata hanya ce da ke ba su damar dogaro da kai tana raba su da shiga harkokin bara ko kuma kaskantar da kansu a wurin mutanen da suke tsammanin za su samu wani abu a gare su to sai aka waye gari bayan an rusa waɗannan shaguna Ah, gwamnati ba ta yi la'akari da cewa a waɗannan shaguna na nakasassu ne ba tun da an rusa su ya kamata a samu musu wasu hanyoyi ko kuma a keɓe wani wuri inda za a ba su su je su kafa shaguna domin ci gaba da sana'o'insu don samun abin da za su kore bakin su kuda su kula da iyalinsu shiru kake ji har yanzu ba ma a yin maganar sannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara damun nakasassu suna kwatanta cewa a duk lokacin da suka yi sabgogi za ga a ai ba za a samu ɗaya daga cikin magabata ko wani minista ko wani wani babban mutum da wanda zai zo eh, ya halarci wannan biki wanda alama ce cewa ai ya mutunta su kuma ya karrama su za a ga sun kare harkokinsu a shiru ba wanda zai leko su duk da cewa suna kwatanta kai takardar gayyata to kaga irin wannan abubuwa suna kara sosa wa nakasassu rai kuma ita gwamnati da kanta ta yi amanna ta yi imani cewa lalle mutanen nan suna buƙatar a tallafa musu kamar yadda wasu daga cikin shuwa shugabannin kungiyoyin suka bayyana mana a yayin da suka yi wannan zaman dirshin sun ce lalle su sun tabbatar da cewa shugaban kasa da prime suna ba su goyon baya kuma suna tausaya musu a dalilin haka ne ma gwamnatin daga bana za a wato lillinka kason da ake baiwa na kasassu a cikin tsarin kasafin kuɗaɗe wato daga miliyan hamsin zuwa miliyan ɗari da hamsin a kowace shekara bisa la'akari da cewa yawan na kasassu ya karu a can da dubu tamanin ne sannan hankali da aka gudanar da wata ƙididdiga ta shekarar dubu biyu da sha biyu ta yi nuna da cewa nijar na da nakasassu sama da dubu dari bakwai abinda ke nufin kenan bukatar su za ta karu saboda haka gwamnati ta ce a ba su waɗannan a keɓe musu waɗannan kuɗaɗe miliyan ɗari da hamsin a bajet a nan gaba to amma wani abu mamaki kana ganin su har yanzu suna ci gaba da korafi akan miliyan hamsin ɗin da aka saba bayarwa a da su ma wani abu ne da ah, na ke korafi a kai suna ganin ki bukatunsu da mahimmanci ba shi yasa ake saku-saku da irin waɗannan al'amura. To muna godiya su lemun muna barma sai kuma wacce take haɗa mana sauti wato Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na Some caught